إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وهده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدثاتها وكل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وأجارنا من خزي وعذاب النار فاللهم اجعل كل أعمالنا وأقوالنا خالصا لوجهك الكريم ولا تجعل للشيطان فيه حظا ولا نصيبا وارزقنا خير الآخرة والأولى ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yakan godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talikai mai komai mai cikakken iko wanda ya ƙara raya mu a cikin wannan yammaci na talata sha biyar ga watan jimadal akhir hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina na shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da uku a daidai da sha takwas ga watan janairu shekara ta dubu biyu da ashirin da biyu miladiya Allah ya ƙara mu a cikin wannan masallaci masjidu sani dauda wanda ke namba 39 yakubu avenue daura da galadima road angwari mijiyar e, kaduna wannan ƙasa ta mu ta nigeria muna gudanar da karatun wannan littafi mai tarin albarka al-mulakhas al-fiqhi na Sheikh Dr. Salih al-Fawzan al-Fawzan ta'ala inda muka kwana a cikin kitabu tahara babun fi bayani sifatil wudu a jerin banan karatun wannan littafi wannan shine majalisi na 26 bayan malam ya koro mana addu'an da kake yi a lokacin da mutum ya karkare alwala idan ka da alwala manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce ya karanta da mu addu'o'i guda biyu addu'a ta farko shine ka karanta ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu allahumma ja'alni min at-tawwabin wa ja'alni min al-mutatahhirin za Allah sallallahu alaihi wasallam yace idan ka faɗi wannan addu'an kana gama haɗinta kofofin aljanna guda bakwai za a buɗe maka ita sai ya ce ka shiga inda ka ga dama a cikinta ta gane ke yake nuna maka a ka kai sallah an buɗe maka ƙofofin aljanna guda bakwai sannan ɗaya ruwayar ta ce idan ka idar da alwalar maimakon kai wannan addu'an sai ka karanta subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilai kaga wannan su ne addu'an da ake yi a lokacin da mutum ya karkare alwala amince wannan Baka ka zaɓi ko ka yi wancan ko ka yi wannan sai dai malaman fito suna kiransa ba wai za ka taƙaita da guda ba ne ka yi ƙoƙari ka kiyaye dukansu wani lokaci ka yi wannan wani lokaci ka yi wancan haka aka samu manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana aiwatarwa to za mu tashi a gidi gabar da malam ya ce a ƙarshen ba a ƙarshen wannan hadisi ko ya ce wanda hadisin imamun nasa'i ya fitar da shi a cikin amalul yawm wallaila nasa daga abu sa'idin al-khudri Allah ya kara yadda a harisa sai malam ya ce wal munasabatu iyali bi hadha dhikr wa du'a ba'da al-wudu malam ya ce munasaba wato dalilin da yasa aka zo da wannan addu'an ko wannan zikiri bayan alwala shine wato malai na so ya kawo maka hikimar da ya sa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta da mu Allah ya tsara hakan a wurin ibada sai ce annahu amma kana alwudu'u taharatan lizahir saboda shi alwala tsarki ne na zahiri ko kana wanke hannu bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta da kai lokacin da ka zuba ruwa a hannu ka wanke duk wani kuskure da ka yi ka taɓa da hannunka za a wanke shi Dugon ruwan ƙarshe da ya fita daga hannunka ya kankare wannan laifin idan ka ibo ruwa ka gunta ka kurkura bakin ka tofar ƙarshen ruwan da ka tofar daga bakinka yana fitar da kurakuran da ka yi furuci da shi da bakinka lokacin da ɗan ruwan da ya rage a hannunka ka shaƙa sannan ka fyace tace wannan da yi karshen dubar ruwan da ya fita daga cikin tace wannan ya kankare maka zunuban da ka yi na shaka an gane sannan idan ka ibo ruwa ka wanke fuskanka ruwan ƙarshe da zai shiga wajen wanke fuskanka ya kankare zunuban da ka yi amfani da fuskanka da shi an gane idan ka ibo ruwa ka zuba a hannunka ka kwarara shi a kan tsintsiyan hannunka har ya kai zuwa gwiwan hannunka ka cuɗa shi ka tsefe har da wa'annan yatsun guda biyar ruwan ƙarshe da zai daga ya wanke duk wani zunubin da ka taɓa ko kuma ka yi amfani da wannan gabar da hannunka da shi haka manzo Allah haka ma na hagu sannan idan ka taɓa ruwan kai shafa a kanka sannan ka kai zuwa ƙeya ka ƙara dawo da shi ƙarshen dawowar da kai da shi ya kankare duk wani abin da kai amfani da kanka wajen shigarwa hannunka da ka tsoma a cikin kunnenka ka sa hannunka ka shafa bayan kunne ya kankare duk wani zunubi da kai amfani da shi da kunnenka sannan kafarka lokacin da kake kwarara ruwa a kafar tana wankewa ruwan ƙarshe da zai ɗiga yana ɗiga da laifin da ta yi wajen takawa wajen wani zunubi da kai tsakaninka da Allah to ka gama wannan kaga an gama alta ce ka kenan ko to yanzu ne rage sai kuma sai ka bi shi da wannan addu'a la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu ko an gane har zuwa ƙarshen sa sai manzo Allah ce futihat lahu abwabul jannati yadkhulu ay ko ayyatuhuma sha'a aw ayyatuhunna sha'a za a buɗe maka ƙofofin aljanna guda takwas a shiga wanda ka ga dama sai wanda ka ga dama za ka shiga kaga wannan an kankare maka wannan zunubin wannan fa duk process ɗin aikin da kake yi ba kama fara sallar ba wannan daga wajen da kai alwala zuwa masallaci ana kankare maka zunubinka duk ku ɗaya ana kuma ɗaukaka darajarka har ka shigo masallaci idan ka shigo masallaci ka yi sallah sannan ka zauna kana jiran sallah wata sallar za a ci gaba da rubuta maka ladan sallah yanzu ba mun ida da magarba ba to duk zaman da za mu yi wannan masallaci har zuwa lokacin da za mu yi isha'i ana rubuta maka ladan sallah ne abu wannan kenan sannan bugu da ƙari mala'iku su kuma suna roƙa Allah ya Allah ka gafarta wa wani ya Allah ka yi tuba ga wani ya Allah ka karɓi tubansa matukar ba kai abu guda biyu ba haka manzo Allah ce matukar ba ka cutar da wani ba sa'annan matukar ba kai hadasi ba ba kai hutu ba an gane idan ka cutar da wani cutarwan ko wayar ka ce kai ƙara ta ja hankalin mutane kaga cutarwa ne ko condemn sun daina maka addu'a an gane sun daina maka wannan addu'an sun daina maka saboda ka cutar da wani in kuma ka ɗauki facebook ko ka ɗauki twitter ka yi sharing ɗin wani karatu wani abu na wani mara kyau ko kuma sharri ko aibantawa ina ba ta an gane kaga wani right of ya burge ka ɗauka ka tura kuma aibi ne ga wani to daga lokacin sun nuna maka addu'a kuma saboda ka cutar ka ga labari ne baka tabbatar ba gaskiya ne ko ƙarya ne ka sani ba to daga nan sun dina maka wannan addu'a kaga kai da kanka ka yanke wa kanka kofan addu'a amince wannan duk wannan fa ayyukan ana samun falalan nan da darajar ne ta hanyar alwala zuwa sallafa amince wannan kaga wannan yana nuna maka darajar zama a masallaci wanda ya sallah ya tafi kaga ba ɗaya bane da wanda ya zauna ko kaga ba kuma darajar su ɗaya ba shi yanzu ana ta rubuta masa ladan sallah ana ta rubuta masa in awa ɗaya zai yi a masallacin nan ana rubuta masa yayi awa ɗaya yana sallah yayi asara kaga bai asara ba kenan ko Allah ya samu dace malam sai ya ce nasaba zikiru taharatul batin sai ya dace ayi ambaci tsarki na baɗini shine bitauhidi wat tauba shine da yin tauhidi kadai ta Allah shine ko la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu ko kaga wannan ai kadai ta Allah ne ko wat tauba shine subhanakallahumma wa bihamdika an la astaghfiruka wa atubu ilayk kaga wancan ta Allah wannan kuma ne tuba wato duk wannan kana neman gafarar Allah tun kafin ka fara sallah wa huma a'zamul mutahhirat malan yace tauhidi da tuba suna daga cikin mafi girman tsarkaka abin da ke tsarkake bawa Allah ce fa qultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara kai kenan ko yursilu samaa alaikum bidarara biyu kenan wa yumdidukum bi amwalin uku wa banina hudu wa yaj'al lakum jannatin biyar wa yaj'al lakum anhara shida idan kan mutubar Allah ko istighfari zaka samu fa'ida guda shida fa'ida ta farko Allah zai gafarta maka eh kenan na biyu Allah zai baku damuna mai albarka shine na biyu na uku Allah zai baka dukiya in kana son kuɗi talauci ya maka kanta kalizunci istighfari Allah zai kwarin yi maka wannan talauci. na hudu idan baka da kan kalizunci istighfari Allah zai baka ƴaƴa sa'annan kuma gonakinku da kuke shuka kuke neman arziki da shi idan kalizunci istighfari Allah zai sa albarka a gonar ku. ka ɗan yi abu ɗan kaɗan amma kuma Allah ya sa albarka ta samu kuɗi mai yawa sun yi yabanya sun yi albarka bai lalace ba sa'annan na shida shi ne koramin da kuke amfani da shi wajen shayar da gonakinku Allah ba zai kafe muku shi ba shine wai An hara. zai sanya muku wannan koramar ba za ta kafe ba balle a ce gonarka ba ta samu abin da za a wato shayar da ita ba sai Allah ce malakum la tarjuna illahi wa qara ki same ku da akwa kaunar neman kusanci zuwa ga ubangijinku kaga wannan duk yana nuna maka falalar da ke cikin ke ne ba. a kuma na tauhidi ya darajar ka a wurin Allah shi yasa malai yace a'zamul mutahhirat tana daga cikin mafi girman ababen da ke tsarkake bayi ai Allah ce inna allaha yuhibbu tawwabina sai ce ne wa yuhibbu almutafakirina lallai Allah yana son masu yawan tuba kullum kana istighfari kana neman tuba a wurin Allah Allah na san irin wannan mutumin sannan kuma ne wa yuhibbu almutafakirin yana son masu yawan tsarkake kawukansu yana zaune yana da alwala alwalar ta warware sai ya tashi wuf ya shiga bai ya je alwala ya dawo ya zauna can an jima bayan awa ɗaya awa biyu alwalar ta sake warwarewa da ce ka na gaji ba ƙara tashi ya je alwala ya dawo wannan aikin da kake yi yana gado maka da soyayyan Allah ah, ina fata mun gane wannan matsalar to inda misali a ce maka gwamnan garinku in kai haka zai kaunace ka za a yi goma za a yi ba za a yi saboda ne ana tunanin in gwamnan garinku ya kaunace ka za ka samu wasu alkhairai masu ɗimbin yawa ta ne a hannunsu sun yana ƙaunarka ko amince wannan matsala to wannan to ubangiji ne ba wanda idan ya haka ba wanda isa ya hana ka wanda kuma idan ya hana ka ba wanda ya isa ya baka hatta masoyinka bai isa ya baka ba an gano wannan halin ya ce fa'iza jitama'a lahu tahuran idan sarki guda biyu sun haɗu tahurul zahir bil wudu farci na zahiri shi shine alwalar kaga kawo wanki yi tsafta har manzo Allah ya kwatanta shi da misalin mutumin da yake da swimming pool a kofar gidansa kowace rana yana shiga sau biyar manzo Allah ya ce wa sahabbai hal yabqa daranihi bi shay wai za a za a samu raguwar da cika jikinsa suka ce a'a me yasa saboda yana wanka ne sau biyar a rana sai ce to kwatankwacin ne alwala a kowace rana kenan ba su me muke alwala ba alal akalla kenan ko asbahi kai mata la'azar kai mata ko la'azar kai mata uku kenan ko garba kai mata isha'i kai mata kaga biyar kenan ko alal akalla kenan to wannan shine manzo Allah ya kwatanta misalin mutumin da ke shiga ba a wato tafki ko kuma swimming pool a kofar gidansa yana wanka so biyar saboda yana so ya nuna maka falalan alwalan nan irin kankare mana zinabai da yake yi a rayuwar mu ka gani ya kamata mutum ya wasa da shi sai bai kamata a ce muna wasa da wannan ba to shine sai malam yace wa tahurul batin bi tauhid wa tauba da kuma tsarki na baɗini wajen kadaita Allah sa'an kuma da tuba a ga wannan abin suna da tsada a rayuwar mumi kadaita Allah saboda abu ne wanda yake a ɓoye in mutum na shirka ba za ka sani ba ko sai in ka gan shi yana shirka. amma in yana kaɗaita Allah shi ma ba za ka sani ba amma Allah da ya halitta shi ne ya sani sai idan abubuwa na bayyana shi ne za ka iya gane wane yana da tauhidi amma ji to wannan tsarki na ɓoye ya fi tsada saboda idan babu ita shi kenan mutum ya yi asara isa manzo Allah ce inna fil jasadi mudghah idza saluhat saluha al jasad kullu wa idza fasadat fasada al jasad kullu wannan ruwayan Imam Ibn Majah kenan daga Abdullahi dan Mas'ud wannan ruwaya da tafi shahara ita ce ruwayan Bukhari da Muslim yake cewa lallai a jiki akwai tsoka idan ta gyaru gangan jiki ya gyaru idan kuwa wannan tsokar ta lalace sai ce me gangan jiki ya lalace sai manzo Allah ya amfani da harfu tambihin wa tawkidin ku saurara jama'a sai ce wannan tsokar ba komai bace ba ce zuciya inna Allah la yanzuru ila suwarikum Allah baya dubi zuwa ga suranka fari ne kai dogo ne ka fari ne kai baki ne kai tattirna ne kai ko wankantar tarwada ne kai ba ruwan Allah da wannan an fahimci wannan wala ila ajsamikum Allah baya kallon jikinku kai ba samude ne kiran samudawa ba ruwan Allah da kai dan kirit ne kai ba ruwan Allah da kai ina ba ta gane kasu akwai wani da wada iya gajarta ne akai gajarta har gayi suka sa mai suna kiriku ko to ko da kiriku ne kai ba ruwan Allah da wannan amince wannan walakin yanzur ila qulubikum sai dai Allah yana dubi zuwa ga zukatanku wa a'malikum wa ayyukanku kyawawa ko munana shi sa Abdullahi ibn Mas'ud kamar yadda zuwa cikin Bukhari da Muslim Allah ya yi shi mutum ne irin kananan jikin nan kasan irin wato ɗan karamin jiki yake da shi yana da ruwa ne ya karama wata rana ya hau kan bishiya sai ya rike reshe haka sai kafar shi tana ta lilo haka ka san ai samun mutum babai su kuma suna kwance suka ga kafar sai suka dinga dariya irin saboda kankantar ne kafar da Allah sallallahu alaihi wasallam da ya fahimci abin da suke yi wa dariya ne kankantar kafar sai yasa suke dariya sai manzo Allah ya ce tafhakuna alaihi min dikkati saqai wai dariya kuke masa saboda kankantar kafansa wallahi lahiya asqalu inda Allah min uhudi na rantse muku da Allah ta fi dutsen Uhud nauyi a wurin Allah kaga ba wani jiki ake magana ba ko ina ba ta gane ba wai dan karamin mutum ake magana ba yanzu ana magana ne imani abin ke zauna a zuciya to shine malam yake cewa wannan karki ne na tauhidi da kuma tuba sai ce saluha lid ala Allah to wannan ya nagartu ya shiga wurin Allah yanzu don girman Allah a ka a ce gwamna ya ce ka zo yana so ya zanka ai a kura a daka za ta yi ko sai ka duba rigar da tafi kowace riga kyau a cikin rigunan ka ko ta'an nan kuma ne sai ka duba motar da tafi kowace mota kyau a gidanka ita za ka tuka ka ji wajen wa gwamna hula takalmi agogo sannan sai ka kara da ne turare saboda yadda kana shigowa zai buɗe ne gwamna ne da ƙamshi ta yadda za ka ce za ka ja hankalinsa kenan ko za ka burge shi to wajen Allah ne shi ta Allah ce ya bani adama kudu zina ta kuma inda kulle masjidin ya ku ƴaƴan annabi adam ku tantara ku a kowane masallaci da za ku je ku yi ibada saboda za ka ji wajen mai duka ne mai sama da ƙasa mai arziki mai talautawa mai kashewa mai rayawa mai kintsa ƙauna da bege da soyayya a cikin zukatan mutane sannan mai kintsa kiyayya da gaba ina ba ta an gane da kwafi a cikin zukatan mutane lokacin da ya dama amince wannan to wajen shi zaka me ya kamata ka yi sai a kanka ka yi ka cancara ado ka yi kyau wani fa an ce sirikinsa na kira wallahi in english wuya ya sa ba zai ji ba sai ya koma gida ko don kada sirikin shegansa ne da english vessel amince wannan sai ya sa kaftani ko ya sa malam-malam ya ce duka fito to Allah ina ba ta gane to ina ga Allah wanda idan ya baka ba wanda ya ne ba wanda ya ne ya hana ka wannan ya tuna min da wani abu da ya faru wani bawan Allah ne muka haɗu da shi a saudiya 2003 a daidai bakin darar tauhid sai ce min ustaz wannan garin yake Abin mutum ne sai ce da Allah ina so ka nemo abokanka ustazai kuma sauka a cikin ka'aba abokina ya ba da contract daloli ya ba da ai mai wannan aikin sai na ce ba na yi sai ce wallahi ustaz idan kai wannan ka daga talauci kalman da ya gaya min kenan sai na ce to an rubuta aboshi ya cewa ni ba zan yi kudi a rayuwata ba sai na ce ni ba na yin wannan aikin kuma ban san wani abokina da yake yi ba sai ce kash a matsalan ku kenan sai zala komai zai ku ce bai da kyau na ce ni ba zan yi ba kuma na san ba daidai ba ne sai ce wallahi idan ya bani wannan kuɗin na rabu da talauci na ce na ce a ah, ni da nake baki in dararo in daga dama zan je in tsawafi in ce Allah ya matso ka ka ɗauko ka bani ba ka san lokacin da za ka ɗauko ka bani ba sai da ya ce alkuranin Allah ba ni ba <laughs> sai da ce to ni ba na matan naka zan je in roƙa a wurin mai duka kawai sai na shiga ɗawafi a lokacin ina shiga ina cikin ɗawafi ina ɗawafi ina ɗawafi kawai sai na ji wani galare da ya sa min hannu a aljihu sai na rike hannun sai na ga haka kawai sai na ga kuɗi ne na ce ya Allah ga ɗaya ya ce ya Allah ga ɗaya sai da na fito ina ta neman shi don in ce mai to kai zo ka ga indararo mai indararen ya bani <laughs> washe gari muka kara haduwa da shi kire ne sai ba ka da ce a sai ce bari ka gama na ta hanya a za ka ba za ta kama da ba na ce wallahi bai nufin yi maka addu'a ba inda na yi nufin yi maka addu'a wallahi da kanta za ka ɗauko ka bani sai ya kwashe da dariya ce matsalar ku yan yi kenan to idan Allah ya baka wallahi ba wanda ya sai hana ka in ko ya hana ka masoyinka bai isai baka ka ba wani zuciyarka wannan tarbiyyar ka zauna lafiya in kuwa ya baka makiyinka ma sai ya ɗauka ya baka ina ga wa'anda kiyayya ce tsakaninsu da juna in sun haɗa ana rike wancan ana rike wannan amma ɗayan yana zaune sai ya kawo mai kujeran hajji wanda kuɗi dala dubu dubu biyar wa ya bashi Allah ne bashi shi sa ya biyo ta hannun wa wanda ya nuna mai kiyayya wanda suke kiyayya tsakaninsu da juna to Allah kenan shine kai idan ya maka abu sai ya gama yi sannan ya dawo yana nadama ya aka yi haka To Allah ne ke yin haka Allah ya mu dace halin ya ci gaba da cewa sai ya ce wal wuqufi bayna yadayhi tsayuwa gaban Allah da zaka yi munajati wa munajatihi da kuma munajati tattaunawa wanda za ka yi da Allah cikin sallah saboda manzo Allah ya ce a lokacin da ka zo ka ce Allahu akbar hadisin Abu Huraira hadisin Bukhari da Muslim kana cewa Allahu akbar Allah da kansa yake cewa qasamtu salata baini wa baina abdi na raba sallah kashi biyu tsakanina da bawana idza qala al-abdu idan bawa yace alhamdulillah kana sallah kenan ko sai Allah ce hamadani abdi ko hamidani abdi ba bawa na can Allah na gaya mala'iku yana gode mu idan ka ce ar-rahmanir rahim sai Allah ce asna alayya abdi yana gaya mala'iku ba bawa na can wani yana na idan ka ce maliki yawmiddin sai Allah ce majjadani abdi bawa na yana girmama ni Ka ce iyaka na abudu wa iyaka na sa'in sai ba Allah ya ce haza baini wa baina abdi wa abdi ma ta'ala wannan tsakanina ne da kai bawa me kake so sai ka ce ihdinas siratal mustaqim ka shiryar da ni ko farki ni kake Allah ne bai tambaye ka me kake so siratal ladina an'amta alaihim غير المغضوب عليهم ولا الضالين كالتي هؤلاء لعبدي ولعبدي ما سأل وانا ذكر نباوانا أبن شروكا ناباك صلى فكينا كل وانا أبن كيكي شيثاني إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر سيتمي ولذكر الله أكبر سيتمي والله يعلم ما تصنعون الله يسمي كل شيء أتفي to a cikin sallah fa akwai wanda zai tashi da ni manzo Allah ce 1 over 10 na ladanta akwai wanda zai tashi 0 babu kuci yayi kawai annan da yan yaba mai a fuska Allah tana ce bayyaka Allah kama ni, Allah ya tozatar da kai kamar yadda ka tozatar da ni Allah akwai matsala mutane su faruwarsu lafiya lau zuwa wurinsu shi sa yawanci mutane yau sun bi son sallar da za a yi shafsha karfa ki ba yawa sai lada Allah ka shirya da mu yace wala basa أن ينشف المتوضئ أعضاءه من ماء الوضوء بمسحه بخرقة ونحوها قال يتي ولا بأس فابلي في أن ينشف المتوضئ أعضاءه alwala ya busar da gabansa. min ma'il wudu daga ruwan alwalar da yayi alwala bi masihi bi khirqatin wajen shafa wannan ruwan da wato zani ko hankaci ko tawal ya sa ya goge hannunsa wani hawi ha da makamancin haka ayan ka gama alwala babu laifi ka ɗauko wani ɗan tawal ko wani abin nan ka goggoge ko sannan sai ka mai da hannunka ka biya nan ba matsala da ake so a nuna maka ba laifi daman alwala ake bukata to ka ka yi ko don ka sa ka goge ba matsala a cikin alwalarka alan yace summa i'lam ayyuhal muslim sa'annan ka sani ya kai dan uwa musulmi annahu yajibu isbaghul wudu'i yana zama wajibi a cika alwala me ake nufi da cika alwala malam zai mana ta'rifin ce wa huwa itmamuhu باستكمال أعضاء وتعميم كل عضو في الماء على يتشيني إتمامه شكاوة باستكمال كمل أعضاء قبينا الولاء وتعميم كل عضو بالماء gaggame kowace gaba da ruwa amin jannan ba wai ana nufin ka kwarara ruwan ba ya ci zuba ba a'a ko ina dai ake so a gaban ka ya samu ruwan ruwan ya jiƙa shi ya zama na cewa babu lam'a a jikinsa sai malam ya ce wala ya turku minhu shay'an lam yusibhu al-ma kada ya bar wani abin da ruwa bai taba shi ba a jikin gabanka kada ka ban lam'a kenan an gane ka ban lam'a فقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا ترك موضع ظفر على قدمه manzan Allah tsira da amincin Allah su fara tabbata a gare shi da alayensa ya ga wani sahabinsa ya bar didi da kumbansa na kafansa ba ruwa a kai faƙala lahu sai manzala ce mai irje fa ahsin ko koma ka gyara alwalarka an gane ya ce ya koma ya gyara ne alwalarsa kenan alwalarsa ta me ta cika ba idan barin lam'a akwai matsala to musamman na tafin kafa kaga wani kawai idan ya sa kafa ya bude yi ba ruwan shi ruwan ya taba duka tafin kafan ko bai taba ba ruwansa an gane shi sa ake me ake cututtawa a sa hannu a ko'ina ka tabbatar ruwan ya taba shi kuma kada ka buɗe famfo ruwan yana kwarara saboda shi ma israfun fil wudu yana daga cikin barna a wurin alwala yana daga cikin almubazzaranci wajen alwala an gane kaga idan ka bude famfo ruwa ya zubo ka bude sai ka rufe sai ka wanke sai ka kara budewa sai ka tara sai ka wanke sai ka buɗe sai ka tara sai ka rufe har ka karasa. amma ka ka buɗe shi yana ta zakwar wannan barna ce amma Allah ya kira shi barna almubazzaranci a wurin alwala Allah ce ko a bakin teku kake kaga karshe kenan ko to manzo Allah ce ka kiyaye wannan hadisi Imam Muslim ya rawaito sa daga Umar bin Khattab Allah ya kare yadda aka ji sa malan yace wa an ba'd ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam wani wani na yace a ashab ne na ku in ba duka bai ba matsala in ya ce wa an ba'd azwajin nabi sallallahu alaihi wasallam wato da wasu daga cikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an na kalso magana daga bakin su kuma wa an ba'd ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam sashe daga cikin sahabban manzon Allah kaga ba matsala ko la yadurru annahu ra'a rajulan yusalli cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga wani mutumi yana sallah wa fi zufri qadamihi an ashabi zai fi kyau an gane eh an gane sai ce wa fi zahari qadamihi haku yazo akan me wa fi ba'dhi qadamihi duka dai ma'ana ɗaya ne ba'd ai tab'idiyya kenan tab'idiyya wani sashe a kafansa babu wato lum'atun akwai lum'a lam'a bi ma'ana ruwa bai taɓa wurin ba qadarar dirham gwargwadon dirhami ɗaya lam yusif al-ma'u ruwa bai shafi wannan wurin ba amarahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam an yu'ida al-wudu'a was-salata ta an ga idan da sallah ne sai manzo Allah ce je ka kaci alwala da sallah sallah ka bata yi ba da matsala ko yau manzo Allah ce je ka sake alwala kuma ka sake sallah a wannan malaman fiqh kamar irin su Imam Malik da Imam Auza'i da imamu ahmad bin hanbal da kuma imamu shafi'i suka ɗauki hukuncin wato almuwalatu an gane wato bibiyan gabbai a wajen alwala cewa idan an samu wani abun nan to yana lalata alwalar saboda haka in an samu tazara an gane sai ya fara daga me farko haka suka ce wannan hadisin yana nuna lizimtar almuwalat wato jerantawa na wanke gabai a tare haka wato imamu abadi ya kawo shi a cikin aunil ma'bud sharhin sunan abi dawud saboda hadisin imamu abu dawud ne amince wannan to saboda haka wannan ya nuna mana duk mutumin da ya ga lam'a bayan ya fito sallah sai ga ga lam'a ruwa bai taba shi ba wajibi ne koma ya sake sabon alwala ya dawo ya sake wannan sallah saboda ga nassi na hadisi an gane amince wannan mala yace rawahu abu daud ko wa ahmad imamu abu daud ya rawaito sa da imamu ahmad haka imamu ibnu majah ma ya rawaito wannan hadisi a cikin sunan ɗinsa. sai malam yace wa qala sallallahu alaihi wasallam manzan Allah tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi da alayensa ya ce sababu rudul hadith shine wani sahabi ne ya gama alwala sai manzan Allah ya ga lum'a a daidai idan sahunsa na ƙafa. ruwa bai taba shi ba manzan Allah yana gani sai ce wajen diddiginsa kenan sai ce wailun lil aqabi minan nar boni halaka azaba ta wailun ya tabbata ga ne digadigan da ruwa ba ta taba shi ba a wurin alwala akwai matsala ko babu kaga wannan bai kamata a ce ba wasa da wannan gaban ba in muna alwala saboda shi ne zai sa kaga yanzu condemn kenan kaga wancan Allah su tsaye ne condemn amma shi yana ganin me ya yi sallah kaga wannan zai sa dole mutum ya yi taka tsantsan a wajen ibadarsa amince wannan ai kaga akwai wanda yana da principle idan ya zo yin abu in ba ya baka attention bane zai ce ma haka sai ya gama abin da yake yi ko to in kana alwala ya kamata ka sa full concentration da full attention a kan cewa saboda ne ka san cewa wannan do or ne kana wani kuskure shi kenan kwandam ai a farata shi wannan sai ka kula da kyau kada kai wasa da ita Allah ka shirye da mu wannan hadisi ah malam ya ce imam al-bukhari da imam muslim suka rawaito sa daga abdullahi amr dan as Allah ya kara yadda a gare sa da mahaifinsa sai malam ya ce wa zalika hakan ya faru ne bi annahu kad yahsul at fi ta'ahudihima malam ya ce saboda za a iya samun sakaci a wurin su wajen zuba ruwa da wanke su kafa kaza san wasu suna alala ko in ya buɗe famfo kawai kafa yake sawa sai nan sai juya nan sai haka shi nan yana gani ya gama alaka wasu suke yi in alwala ina ba ta gane ko ta ba ya yi shi in kai magana zai ce ai kafa na akwai moisturizing dan boko ne shi eh moisturizing eh shi yayi moisturizing sai eh, shi ba mango park nan saboda haka ai ya gama shafa mai ne kuma man ma very smooth yanzu ya fito daga wanka saboda haka shi dan gaye ne zai sa hannu ya goge ba sai za ka yi asara a banza amince wannan ibada ne ba ra'ayi ba ne ko ibada ne wannan tana neman kusanci ne zuwa ga Allah ka ajiye ra'ayinka a inda kake da shi nan ka zo gaban Allah ne kana neman yardan Allah da inda Allah yake so za ka ba yanda kai kake ganin ya kamata ba an gane da ra'ayi ne ai ko ana da ra'ayinsa ko inda za ka tara mutane goma a tambaye su a ra'ayinka ina ya kamata a fara alwala wallahi ne zai ce ma fuska ko wancan zai ce ma ina kafa wani zai ce ma mai baki kowa inda yafi ganin mahimmanci a zuciyarsa Allah nan zai ce maka dan wani zaka ga shi brush kullum a brush yake amma gama ci abinci zai je brush yana ba ta gane saboda me shi yana kulawa da mai tsaftar haƙorinsa wani kuma zaka ga kafansa kura ne in ma zai shiga motarsa sai ka ga ya kakkaɓe Ya yi waye ya yi waye ya yi abin nan saboda kafansa nan ne baya so ne kura ta taba wani kuma hannunsa ne baya so wani ne fuskanta wani kuma ne jikinsa kowa za ka ga da abin da shi yake so amma da yake wannan ibada ne ba ra'ayi ba ne yadda Allah yake so shi za ka yi kuma ka shirar da alan sai ci gaba da cewa fala yasilu ilaihim alma ruwa baya kaiwa zuwa ga wato digadigai idan an zo ana ana zuba ruwa a kafar sai ce au tabqa fihi ma baqiyatun ko kuma wani wuri ya wanzu a cikin kafan la ya ummu halma'u ruwa baya gane wurin da kawa fa yu'azzabani bin nar wannan dalilin sai sa Allah ya yi wa mutum azaba da wuta bi zalika saboda wannan to mutane nawa ne suka san cewa idan ka azama azaba kaga da yawan mutane ba su san da wannan ba to barin lum'a a kafarka na alwala yana gadarwa da mutum azaba Allah ka kare mu Allah ka kare mu daga wannan musiba ina fata an gane sai malam yace wa qala sallallahu alaihi wasallam fil hadith alladhi rawahu abu daud wa ghayruhu manzon Allah tsira da amincin Allah su ka tabbata a gare shi da alayensa ya fadi a hadisin da imamu abu daud da waninsa ma suka rawaito menene wannan hadisin innaha la tatimmu salatu ahadikum zala ce ku sani fa sallan ayanku bata cika hatta yusbighal wudu'a har sai ya cika alwalarsa kama amarahu Allah kamar yanda Allah ya umarce shi magana kenan ko ba kamar yanda shi yake gani ba ko yanda Allah ya umarce shi sai ce fa yaghsilu wajhahu wa yadihi ila al Da wanke fuskansa da hannayensa zuwa gwiwan hannu wa yamsahu bi ra'sihi yayi shafa a kansa har zuwa kiya wa rijlaihi ila al-ka'bayn haka kuma da kafafuwansa zuwa idan sahu ko ina ya wanke kuma zalla ya takaita maka alwalan ne ko yanda ake alwala to duk inda ruwa ke fadawa ake so sai ya gane ana so sai ruwan nan ya gane sannan fa za ka samu karbuwa a wajen alwalar wannan hadisi imamu abu dawud da rawaito sa wan nasa'i da imamu nasa'i wa darani da imamu darani daga rufa'a bin rafi' hadisi ne ingantacce saboda yanayin lokaci yana gani sai mu tashi ثم اعلم ايها المسلم annahu laysa bi ma'ana isbaghul wudu bayanin da malam zai koro a karkashin wannan hadisi idan Allah subhanahu wata'ala ya raya mu a majalisi na gaba insha Allah subhanahu wata'ala sai mu tsaya anan subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk na'am zan ba da dama don a cikin tambaya cikin in kuma babu insha Allah za mu taita mai sallah na mala baka kulli masjidin ke eh, ba mun karanta ta a cikin karatun mu ba tusrifu inna Allah la yuhibbul musrifin ci ku sha a wajen ci da sha amma kada ku yi barna ci akwai arna sha akwai arna kada ku yi shi inda Allah ne almubazzaranci a wajen ci da almubazzaranci a wajen sha ina fata an gane Allah ya maka wadata ya azurta da dukiya ka sha ruwa ina fata an gane akwai gowa sai ka watsa da shi kaga wannan barna ce kamun shi wannan ai Allah ne baka akwai wanda yana neman irin wannan ruwan bai samu ba na gora ko makamancin haka haka ma abinci ka ci abinci ka ajiye musamman ma kaman lokacin azumi da mawadata suke yi duka ga mutum ya zo buɗe baki nan hanji ne an mai sa farfesu nan kuma soyayyen hanji an gane can kuma soyayye nan kuma ta cike can kuma ga ga romo na kaji can kuma ga gasashe can ga kifi soyayye ga gasashe ga kaffai waye ga sanan duka kuma wallahi ba zai iya cinye shi ba an gane ya taba nan ya taba nan shi kenan sai ba shi haka kuma gobe wani haka za a kwashi wannan a ji a gobe za a kara kawo wa'ansu abin nan a ajiye alhali ga talakawa suna nan jirge suna neman irin wannan da za su samu biyan bukata su ba ko da kiransu zai dinga yi suna zuwa buɗe baki ai ba asara yi ba ina ta an gane kuma shi ba zai yi wannan ba sa'annan kila ma masu gadin gidansa ma ba sa cin wannan dan wannan abun yadda ya rage a kai musu din nan ba ba zai yi ba ina ta an gane kaga duk irin wannan yana daga cikin kuskure da wasu suke yi yana daga cikin israfi a dukiya wajen ci wajen sha wanda Allah ce da ku yi shi saboda Allah baya kan masu barna hal Allah ma ya kwatanta shi da abokin shi din ne yin wannan aikin innal mubazzirina kanu ikhwana shayatin yace masu almubazziranci ɗan uwan shedan ne tabi'a kana shaytanu li rabbihi kafura shi shedan ya butuce ya kafircewa ni'imar da ubangiji ya masa duk wanda ya wannan yayi aiki irin na shedan Allah ka shirye da na'am eh. yana gudana mana wajen tufafi shi madi yana gudana komai israfi yana shiga ciki yana har a wajen gini yana yi mutum ya je ukraine ya dawo sai ce ya ga wani sabon gini da burge shi sai ce a daga nan zuwa can a yayi sai ka ga an yayi an ƙara sabon wani zubi can ya je switzerland ya je wuhan ya wuhan ko da yake yanzu corona ta hana zuwa wuhan ko ya je wuhan ya ga wani gini na chinese ya burge shi sai ce a zuwa zartare nan zai a mai irin wannan haka za ka ga kullum yana ta nan kuɗi shi ma wannan barna ce israfi ne a wajen gini komai da ka sani na rayuwa wani sai ka ga idan ka shiga gidan shi za ka ga motoci sun fi ɗari biyu ke wallahi suna nan eh akwai wannan ni na taɓa shiga gidansa na irga kuɗi na irga miliyan ɗari hudu da hamsin motoci kawai da ke ciki eh balu ɗin eh akwai mota ɗaya wannan amma wa'annan motoci ne zabga-zabga akwai na miliyan ashirin da biyar biyar guda bakwai daban akwai na talatin da biyar biyar guda bakwai gaban ga sunan kala-kala species ne kala-kala sabon wannan israfi ne karna ce in ba sana'a mutum yake da wannan harkan ba misali yana da uzuri ko ya siyo ne saboda yana sana'a ya tallata in an siya ya siyar wannan ba matsala inda sana'ar ta ce amma kawai don burgewa an gane to kaga wannan kuma farnaci. ce duk yana shiga ciki komai israfi na shiga a ciki ta samu dace bari in za ka yi kwangilan ya ka aji eh wannan ne ka'idar amma ba za ka zo kai ka tabbata ga in aka bincika a cikin danginka akwai wanda na kumallo ma yana gagaransa eh to me kuma ya kamata mutum ya yi kuma ya'yan kana mutuwa ba wanda zai tana ya maka addu'a ba karamin mai imani bane cikin yaran ka zai tana ce baban mu ya rasu wani babanmu baban mu dan wani sadakatin dariya ina ruwan su mun su ya mutu kawai a kasa a cinye dukiya shikenan ba ruwan sa ba karamin mai imani bane zai tana da kai ya ce bari ya maka wani abin da zai tana zai din baban mu zai dinga samun lada yara nawa ne aka yi anan suna bin iyayensu da kuɗi suka ce ba ruwan su akwai wanda ma an zo babansa ana bi suka ce ba ruwansu da babansu shi wannan haɗin nasu ne na babansu shi da ya ci bashi ya je biya ya mutu ba kuma wallahi suka ƙi biya yanzu haka ana nan ana bin babansu kuɗin kuma sun kiriya shi za an za ka yi wa kanka ka yi wa kanka shi ne wannan gaskiyar magana yaran yanzu a je Allah eh na'am eh. na'am warware za su yanke in ya dawo za su ci gaba eh sana yana yankewa za su daina masa eh na'am wa alaikum salam eh eh na'am eh na'am a sai ya gina akan yakini ba a gina ibada akan shakka Mm. Eh. a'a sai ya ci gaba da alwalarsa eh, sai ya ci gaba da alwalarsa ai yayi kokonto ne eh, amma an fi so ya gina shi akan yaƙini cewa bai yi ba wato ya wanke bakinsa tunda bayan da za a yi ka wanke hannu ina fata an gane baka kuran baki ba da sauransu haka wuce wannan sai ka zo nan kawai sai gina cewa yayi saboda za mu zo kan hadisin da manzo Allah ke cewa shi dan ne ke kawo mutum irin wannan a wajen alwala a lokaci akwai dama da mun karanta hadisin za ku je da manzo Allah ke cewa akwai wani sunan shi har da sunan shi manzo Allah ya faɗi alhan sunan shi ɗanin kenan wato mai rikita mutum sunan shi kenan haka manzo Allah ke rikita a alwala sai sa kai mutum shafan kai ba hannun ka ma kayi ba kafan duk ya rike kaka a wajen alwala manzo Allah ya faɗi sunansa eh eh sai ka yi shakka ne sai ka gina a akan yakini cewa yanzu abin da ake so ka gina a akan yakini ban yi ba kenan ko to in ba ba sai yi kurkuran bakin sai ka daura daga nan sai ka saura yawwa a'a ba za ta dawo kan hannu ba kurkuran baki ne baki ba tunda ka wanke hannu sai ka zo kurkuran baki sai ka shaka ruwa sai ka tace sai ka wanke fuska sai ka zo hannu ba za ka ce za ka fara a fresh ba eh ina fata an gane na'am na'am eh eh eh eh to ai wannan kwandam wannan ai kwandam idan aka taba yin sallah aka eh, eh. Ah, wannan ai akwai matsala to wani sahabi Khadij bin Rafi' yayi irin wannan sallar a wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ana malaman hadisi suna kiransa musi'u salatahu wanda ya muna ta sallarsa yana zuwa mazala na zaune ne sai sallah da idan da sallah sai shigo yana zuwa kusa da manzala sai manzala ce irje fa salli fa innaka lam tusalli je ka sake sallah dan kai sallah ba habiba kenan ya koma ya ƙara yi yanda ya saba yin nan ya ƙara zuwa manzala ce irje fa salli fa innaka lam tusalli kuma ka sake sallah dan kai sallah ba ya ƙara koma ya ƙara yi karo na uku yana dawa mazala ce irje ka salli fa inna kalam tusalli yanzu ba wani ya tozartar da shi ba ko a cikin mutane ne sai ce wallabi ba aka saka bil haq na rantse da wanda aiko ka da gaskiya la uhsin ghayraha ban iya sallan da yafi wanda ne kyau ba sai manzo Allah ya fara mai bayani yanzu ta ga yayi saduda ko kenan da kuma gaske yake bai iyan bane sai manzo Allah ya fara mai bayani in ka zo yin sallah kai alwalarka in ka fita alwalarka kai kabbara idan kai kabbara ka harama sannan ka daidaitu hatta inna qa'iman ka samu nasuwa a tsaye sannan su karanta fatiha da abin da ya sauwaka a cikin sallah sannan sun marfa wuce sannan kai ruku'i hatta ta'tadila raki'an har sai ka dili akan ruku'inka sannan ka dago daga ruku'i hatta ta'tadila qa'iman sai ka tsayu haka sannan sai ka tafi sujjada duka manzo Allah ya koyar da shi kaga in mutum baya wannan sallar sakandar sai mu hatara ina fata an gane yawa Allah ya shirye na gani shikenan abinda muka karanta daidai Allah ya karba mana wanda kuma muka yi kuskure Allah ya yafe mana kurakuranmu gafata mana zunubanmu ya ba mu ikon gyara mu kafin mu koma zuwa gare sa abin da zai zama wani tarnaki tsakanin mu da ubangiji ya Allah ka kani hannayen mu kar da su ba mu ikon aiwatar da shi abin da ke hakki ne na wani na ɗan adam ya Allah kada ka sa mu kauye haƙƙin uwan mu musulmi duk inda ka kai mu a rayuwarmu kuma duk inda muka samu kawukan mu. shugabannin da ka azurta mu da su ya Allah muna roƙonka ka kinsa musu a cikin zukatan su tausaya mana da kaunan mu da girgen mu da san mu da kuma san alkhairi a cikin mu ba su ikon yada wannan alkhairi zuwa gare mu duk wani abin da zai zama mana tarnaki da sharri da fitina da kunci ya Allah ka kame hannun su kada ka ba su ikon aiwatar da shi a cikin mu mu kuma ka ba mu ikon yi wato yi musu biyayya akan abin da bai saba wa dokar ba da mu da su ka ba mu ikon tuba daga zalfanmu har zuwa ranar da mu koma zuwa gare ka tara mu a aljannan firdausi kamar yadda ka tara fuskokin mu a wannan wuri fa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk